na mi yayi ka ga munirat ko ba ita bace ita ce ashe ana nan kawai dai shiru ne duniya ce ta zo a haka ko ta zo da mazugi an zuge ko ina ana ta wanke waje ana jiran mai karba ko to ai shi aure lokaci ne na ga yanzu ma kin nutsu malaman liman ke wannan mata kin zuba sharafi ke ma a gari don Allah ko kamar eh, sai na tana ranar da wani shegunki ya ba ki cikinki wallahi ya kwawo za ne mata cikinta eh, ya rururta mata mazaunanta ke na tausaya miki a wannan lokaci iri kiri babu yadda ba mi ba dan Umar Right ta shiga cikin lamarin baiwa Allah ta kwato mata yanci aka ki da kanta ma ta fito tana faɗa a social media tana cewa mutane farin ciki suke sai saurayinta ya bata jiki ke rayuwa kenan ashe kina nan ana ta wanke waje dai ana ta jiran ma ai wannan mm, wanda Allah zai aiko ko ya yi da ki to Allah i kawo ai ta ba waje haifu Allah ai ta dirje min waje da haifu sosai ma kuwa sosai rayuwa kenan munira da fata a adabi kowa a social media ba a jin kowa sai ita trending din social media na tsinke da wannan lamarin ka saffa saffa Idris mai wushirya Idris mai wushirya an tara followers kan TikTok eh bari a zagi Munirat Abdulsalam ina na Idris mai wushirya algorithm nawa ne bai kawo ni ta wurinka ba sanda ya zo ta kan nono na bayan ka je ka yi zaga-zaga ka zazzage ka zazzage ka samu ka tare ma kanka sai um, <laughs> ka zo nan kana da maganar da zaka faɗa kan naira da Abdulsalam. Ni na ɗauka ko a gidan giya Idris mai wushirya akwai babba. Kuma na ɗauka kan cewa ko a harkar midiya ɗin nan na yi sunan da mutum kamar ka dai in baka yaba ni ba ba za ka zage ni ba. Ni haka na ɗauka. Amma ban san ko kana da childhood trauma ko iyayenka ita ma sanda uwarka ta je ta dinga wanke kanta da haifo ta dinga wanke wurin din da haifo ta dinga wanke wurin din da haifo ta wanke shi da haifo ta wanke shi da haifo kafin nan ubanka ya samu lagwanin mishi <coughs> ya samu ya shiga cikin wurin din ka zo duniya ba ban san ko abin da ya faru bane ya sa ni ba duk namijin da zai saka jan kaya a rayuwar duniyar nan wata kalan jinin al'ada gaskiya ban cika ɗaukan shi a matsayin mutum ba on a more serious note ban cika ɗaukan shi a cikin mutum ba ehe sai kuma mm, ka tuna lokacin da saurayi na ya min duka Idris mai wushi ya kai baka gani akan cewa idan an daki mace wasu matan din zuwa za su yi su ɓuya sai wurin din ya warke kamar yadda wasu friends din ka sai <laughs> in an musu ya faru sai sun gongaje na suke dawowa don kamar turo ka aka yi anyway um, kai ba ka gani kamar um, tunda ni ne na zo na faɗa akan midiya ni abin da bai kamata ka yi da ni ba? Kai baka duba duka wannan ba? is mai wushirya ba shiru na yi ba a kan midiya canja algorithm na na yi, kaɗin ga ire-iren ku. Na farko, ba ku san maganar climate change ba, ba adiresin ɗin shi kuke yi ba. ba ku san maganan me yake faruwa ba a duniya ba ruwanku abinda kuka sani kawai shine ku ɗauki hoton mace ku zo ku aza ku zage ta which is patriarchy da misogynist. zagin mace ko ma ta wani hali ne idan ka yi tun da ka fito daga gaban mace ne dan halal bai yin haka amma da kuna neman suna by all means na ɗauka still a hakan ɗin ko a gidan giya akwai babba zan kara repeating Idris mai wushiya ka taɓa jin mutuwan yaran farko? Ba zan kara expatiating akan haka ba. Idris mai wushiya mu na Allah ne. Na rike Allah na rike manzonsa sallallahu alaihi wa sallam. Ba na zuwa gidan boka, ba na magana da boka, ba ni da malami. Allah kawai muka rike mu. So sabida haka akwai wani abu akan mutanen da suka rike Allah kawai. Allah baya wasa da mutane saboda mutanen shi ne wa'ancan ka gane amma ba ba shine yake nufi muniran daɗin ta bata ba fa gabaki ɗaya a'a kamar an ji an kulle muniran da a Dawanau ne kai kuma kana kokarin kunce ta Idris mai kushiri ya <laughs> karka kunce muniran da wanau <laughs> wallahi in mun yi abdin na in ya iya ɗauka mu mu biyu Allah ya tsinan <laughs> kuma ni nake tabbatar maka kan cewa ni na zan zama wina idan ka ce za ka yi faɗa da ni because I'm a legend na yi wa arewa abubuwa da yawa na taimaki gidajen aure da yawa Idris mai wushirya da ku so ku ji daɗi saurayi na da geni na kawo shi kan midiya da kar ku ji daɗi na yi abin da ubanka uwarka zuriyar ku baki ɗaya har da kai har ran da za ka koma ga mahalicinka eh, ba za ka taɓa kai ba ma arewacin Najeriya so saboda haka na fi karfin ka zo kan midiya, ka ɗora video na ka ce akan cewa za ka zage ni don ka mai da na faɗa ko a gidan giya akwai mene akwai babba idan har yanzu storyline da kuke da shi shine saurayi na bani kashi ya mun duka kai kace baka ji daɗi ba kana neman human rights <laughs> human rights ne ko right kace uh, shine story da kuke da shi akan rayuwa na dan I'm going to say this Tell your neighbor, neighbor, you may know my past, but you don't know me now. Yaro, baka san kowa ce ran yanzu ba. Ko na daɗi ba baka sani ba, kana tunanin ka sani ne, amma baka sani ba duk inda kake tsammani na na wuce nan. Kuma ni aka taɓa ni har zuwa kabari ne faɗan. Ka gane? Ba a wasa da ni, ban son wasa da ku, ba ni ba ku ko ku kuce ba kwa yi na dan Allah da Annabi me ne na daukan content dina ban fa neman followers nan da ku mutun ya fini followers ka fini followers ko biliyan nawa ne ku yi harkan ku in yi harka na ta shiryu ta nisu kai ka shiryu ne ko ka nisu hmm? ka nisu ne kake barin gashi kamar kamar kazan da ruwa ya mishi duka eh ko kuma jan kayan da kake sakawa saboda kai attracting maza yan uwanka akan media ko za ka samu wanda zai yi tayi har a kai ka hotel aje a cika na abin da kake nufi da nutsuwa a nan don Allah da annabi a zauna lafiya shuru-shurun da na yi din ba shi ne yake nufin ina jin tsoro ba ne shuru-shurun da na yi din lokaci ne akwai lokacin da mutum zai girma kuma in mutum ya yi girma akwai abin da yake bari ba kuma don ana shan wahala ba ne no mm kamar da contrary to yadda duk kuke tunani an wuce nan a'a bambanci na da ku shine ba zan ɗauko jin daɗi nan ka kan social media ba lai lai ko don ire-iren kuɗin ku ringa tunani ina cikin wahalan ɗin sai kuma maganan eh, eh, saurayi na bani kashi problem din shine ku je ku koyi media har yanzu ba ku iya ba kuna yin shi cikin jahilci ni na kawo muku tiktok din nan kuma zan iya sawa a ɗauke mana gabaki ɗaya duka mu muyi asara ba fa da wasan nake yi ba wallahi wallahi wallahi in na rikice in ban sa an an ɗauke tiktok nan gabaki ɗaya daga arewacin najeriya ba kar allah bani abin da nake nema Idris mai ushira da Allah da Annabi ka je ka sauke bidiyon da ka yi in ka sauke ni ma sai sauke wannan in ka sauke da Allah ka tura a bani labari akan cewa ka sauke idan ka bar bidiyon din a wurin ba wani abu bane ba abin zan maka me zan iya yi ni kuma nin da yanzu aka daina ji na mm? ku ne ake ji mm? <laughs> kuna kuka iya midiya yo Gen Z am a millennial kar ka fara Idris mai shirya kamar yadda na faɗa kuma zan kara maimaita ko a gidan giya akwai babba ehen ka aza hoton duk wanda ka ga dama kai wakan da ka faɗi duka abin da ka ga dama faɗa amma kar ka aza na Munirat Abdulsalam shawara ne nake bayarwa amma in ka ga dama ka ji in ka ga dama kar ka ji sai kuma 'yan na Krista da Musulmai ina so ku gane wani abu guda ɗaya lokacin da aka yi la ilaha illallah muhammadu maulana ina da ina da um, wannan shaida akan cewa yaranmu christians da yawa especially yaran north east sun yi joining challenge din so saboda haka duk wani abun da ya shafi krista tunda dukan kun san background dina um, iyayena christians ne musuluncin nan allah ne ina da rabon shi na shiga so ba shi ne yake nufin kuma mun je mun yi sabon rai mun gane mun danse na sabon rai za a manta ba ko kuma zai fita ga baki ɗaya ba duk abin da ya shafe ku za mu fito mu yi supporting saboda mu arewa kai ɗaya muke so mu zaman lafiya muke so kuma duk abin da zan yi saboda ya haɗa kan musulmai na arewa da krista a zauna lafiya within my own capacity in dai zai kawo nishaɗi da farin ciki a ta fannin wurin christians in ba su ji kamar musulmai suna tare da su zan yi shi amma addini na it still stands a kullum akan ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah akan shi muke ishi eh, ne abin da yake baku bakin ciki da takaici kuke duka irin wayannan abubuwan gara ku cire ranku saboda munira abdulsalam din nan ba zan daina zama ta Allah ba kuma ba zan daina zama ta manzansa sallallahu alaihi wasallam ba ba za a daina son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma shi ba ruwan shi da pass na mutum damuwan shi inda kake yanzu ne saboda haka ku kusanci Allah ku kusanci manzon shi zai gyara muku hanya zai raba ku da zama kamar Idris mai wushiriya zai raba ku da saka jan riga zai yi muku sutura na asalin sutura sannan zai hana ku neman suna da mutane mata na bar ku lafiya jama'a